Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta gano ma'adinan ƙarƙashin ƙasa fiye da talatin a jihar da take da yaƙinin sarrafa su zai janyo ingantan tattalin arziki da kawo sauƙin masifin rashin tsaro a Najeriya. Jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya ana mata kirari ne da gidan ma'adinai saboda irin nau'ikan ma'adinai da ke ƙarƙashin ƙasarta da gwamnatocin baya suka yi kai kainar kashi wa ɓangaren. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce a yanzu haka sun samo kamfanoni manya da za su zuba jari a ma'adinan don bunƙasa su da farfado da wasu hanyoyin samar da arziki. Ɗaya daga cikin abubuwa da muka duba sai muka ga menene damuwan jihar Nasarawa na rashin samun aikin yara da muka Ka samu da yawancin rashin ma'aikatu da rashin kudaden shiga da gwamnati take samu da gwamnati kawai take dogara ga gwamnatin tarayya sai abin da ta aiko mata da shi tun da muka shigo ayyukan da muka dinga yi kenan menene za mu yi da zai iya jawo kamfanoni su yi sha'awan shigowa jihar nasarawa muna da ma'adinai daban-daban fiye da guda talatin da wani abu a jihar nasarawa muna da lasin lasin wanda gwamnatin tarayya ta bayar a je a tono wayannan ma'adinan fiye da 400 to sai na zo na ga cewa fiye da 400 nan da aka bayar wayanda suka tsaya suna aiki duk ba su fi 20 ba to yanzu mun samo kamfanoni dai kamar guda hudu wayanda suke yin wannan aikin sosai yawancin wuraren da ake samun ma'adinan nan akan samu rikice-rikice wanda gwamnan ya ce suna bin matakai da suka dace don hana tashin hankali akwai gol kaɗan da aka samu a can can wajen uke har yanzu wurin akwai rikice-rikice ba mu ma san yawancin gol din da yake kasa babban lantana mu yi kokarin sayar da wajen saboda yan masu tono masu hada rikici masu abin da sun yawa a wajen yanzu ana kokarin ne wa yannan a sassallame su hankali ba tare da an yi yaƙe-yaƙe ba saboda kin san abin da ya jawo damuwa kenan a jihar zamfara yau to muna kokarin mu ga cewa bamu sake kawo irin wannan rikicin jihar Nasarawa saboda mu tabbatar an bi a hankali mutanen da ba su da lasin an bi hanya na tsari da za a sallame su saboda a samu babban kamfani ɗaya da zai zo duk mai neman arziki na wannan ya zo ya wannan kamfani aiki ya samu arziki. Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule, Dr. Muktar Wakil makaman Wamba ya ce karkatar da hankali kan ma'adinai da Najeriya ke da su zai kawo canji mai ma'ana a ƙasar. Tunda mu nan muna da zama zaman lafiya kuma akwai arzikin nan a ƙasa ana maganan masu saka jari su su shigo a kuma bunƙasa wannan fannin ɗin zai samar da aikin yi zai samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ma jiha za a kuma samu masana'antu da za su sarrafa wa'annan ma'adanan karkashin ƙasa komai zai yalwata Gwamnatin Najeriya da ita ce tana sane da albarkatun ƙasa fiye da arba'in da hudu da suka hada da ƙarafa, gwal, duwatsu masu daraja, kwal da sauransu da ake amfani da su a masana'antu da makamashi na biliyoyin tantan da za su iya sauya rayuwar mutane fiye da miliyan ɗari biyu da ke Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.